Jama'a sashen Hausa muryar Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si. Kuna ma dai iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan BOA Hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau litinin 23 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan murnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai tsoro da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanan labaran. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron zai iso Amurka a yau Litinin domin ganawa da shugaba Donald Trump a ƙoƙarin shi na shawo kan shi don ya bar dakarun Amurka a Siriya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa Amurka bata yanke hukunci akan komai dangane da Koriya ta Arewa ba gabanin ganawarsa da shugaban ƙasar Kim Jong-un yayin da Koriya ta Arewa ta dakatar da shirinta na ƙera makaman nukiliya. wata kotun kasar belgium ta yankewa waɗansu mutane biyu hukuncin shekaru 20-20 a gidan yari bayan da aka same su da laifin kai harin ta'addanci da ƙoƙarin kashe waɗansu 'yan sanda tokarin labaran kenan za a ji cewa sojojin kamaru da 'yan tawayen ingilishi na fafatawa a ƙauyen kumba. sojojin kansu ma suna tsoron zuwa wurin don duk inda suka ji cewa yaran nan na nan. Ba wani soja za a tura shi. To ko me yasa jam'iyyar PNDS tarayya ke zargin 'yan adawa da haddasa tashin hankali a Nijar? Kowane sati za su yi kone-kone wanda zai sawa ƙasanmu ta koma baya. 'Yan adawar dai sun ce san ba haka abin yake ba za a ji ƙarin bayani. Za kuma a ji cewa kamfanin man Najeriya NNPC ya kaddamar da wani shiri na ilimantar da 'ya'ya mata musamman ma ta fannin kimiyya da fasaha. za kuma aji cewa an yi kira ga gwamnatocin jihohin najeriya da su koyi da tsarin sulhunta manoma da makiyaya irin na jihar oshun kamar kowace ranar litini yusuf aliyu harande na tafa da shirin sanaya ilimi garkuwar dan adam akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron zai iso Amurka a yau Litinin domin ganawa da shugaba Donald Trump a ƙoƙarin shi na shawo kan shi Trump ɗin ya bar dakarun Amurka a Siriya. Duk da cewa an murƙushe 'yan ta'addar ISIS tare da kuma shawo kan shi kan ya tsame ƙungiyar tarayyar Turai daga cikin ƙasashen da aka saka wa dokar haraji kan ƙarafa da dalma da suke shiga da su Amurka. sai fa mun gina sabuwar siriya bayan yaƙi shi yasa nake tunanin amurka na da muhimmiyar rawar da za ta taka mutuka macron ya shaidawa tashar talabijin ta fox a lokacin da yake tattaunawa da su a fadar ac da ke birnin paris kafin ya kama hanyarsa A baya Trump ya ce yana so ya janye sojojin Amurka daga Siriya wanda aka kiyasta yawansu ya kai dubu biyu ba tare da bata lokaci ba. a satin da ya gabata nema ya umarci sojojin amurka da su haɗu da faransa da birtaniya wajen kai harin makamai masu linzami kan cibiyoyin makaman guba siriya da mai da martani kan harin gubar da ake zargin siriya ta kai ta wani gefen kuma shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya lahadi cewa amurka bata yanke hukunci akan komai dangane da koriya ta arewa ba gabanin ganawarsa da shugaban ƙasar kim jong-un yayin da koriya ta arewa ta dakatar da shirinta na ƙera makaman nukiliya duk da hakan trump ya tabbatar da cewa abin da zai fito daga tattaunawar shi da kim wacce za ta iya kasancewa a watan mayu ko yuni babu tabbas a cikinsa. kuma har yanzu pyongyang ba ta amince ta watsar da shirin nukiliyar ta ba duk da ikirarin da trump ya yi labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wata kotun kasar Belgium ta yankewa waɗansu mutane biyu hukuncin shekaru 20-20 a gidan yari bayan da aka same su da laifin kai harin ta'addanci da ƙoƙarin kashe waɗansu 'yan sanda a lokacin harbin kan mai uwa da wabi da suka yi a watan Maris ɗin shekarar 2016 a birnin Brussels. babu ɗaya daga cikin mutanen biyun da aka yanke wa hukuncin salah abdulsalam da safiyan ayari da ya halarci kotu a yau litinin domin sauraron hukuncin Abdulsalam yana wata kurkukun Faransa inda yake jiran shari'a kan rawar da ya taka a harin da kungiyar ISIS ta kai a birnin Paris a watan Nuwambar shekarar 2015. Masu gabatar da kara sun ce shi ne ɗaya tilo da ya yi saura a cikin 'yan kunar bakin waken da suka kai harin. Rundunar sojin ruwan Libya ta bayyana cewa ta gano gawarwakin 'yan gudun hijira goma sha ɗaya tare da tseratar da 263 a yammacin bakin tekun Libya. 'Yan gudun hijirar sun fito ne daga kasashen Afirka da dama. Libya dai ita ce kasar da 'yan gudun hijira suka fi yawan ratsawa a kan su ta zuwa Turai ta teku. Fiye da mutane 600 ne suka tsallaka tekun Bahar Maliya zuwa Italiya a cikin shekaru hudu da suka wuce, waɗanda mafi yawancinsu daga Libya ne. Cibiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa 'yan gudun hijira 18,575 ne suka isa ƙasashen Italiya, Girka da Spain ta hanyar tsallaka kogin na Maliya. A shekarar da ta gabata ne mutane 3,116 ne suka rasa rayukansu a yayin da suke ƙoƙarin tsallaka tekun a cewar ƙungiyar IOM, 2,833 daga Libya suke. Malama Kate matar yariman Birtaniya William ta haifi ɗa namiji a yau. Yaron wanda shine ɗansu na uku an haife shi da nauyin kilo uku da ɗigo takwas. Fadar masarautar Ingila ta Buckingham ta ce tuni aka sanar da sarauniyar Ingila da yariman Edinburgh da yariman Wales da gimbiyar Cornwall da yarima Hari da sauran 'yan uwan iyayen kuma sun yi farin ciki da labarin. Inda sanarwar ta kara da cewa gimbiyar da ɗanta suna lafiya. Yarima William da Kate sun yi aure tun a shekarar 2011 suna da 'ya'ya biyu. Yarima George mai shekaru hudu da kuma gimbiya Charlotte wacce za ta cika shekaru uku a mako mai zuwa. hafsa Bello ɗan mai soro aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Kamaru inda ake fafatawa tsakanin sojojin gwamnati da na 'yan awaren Ingilishi a yankin Kumba. Awal Garba gare ka. a kasar jamhuriyar kamaru musamman a bangaren yan awalen ingilishin kasar har yanzu tsugune bata kare ba wajen karfafa matakan tsaro da ma wanzar da zaman lafiya a bangarorin na yan awalen ingilishin kasar a halin yanzu dai yan bindiga ko masu tada kayar baya da sojin kasar jamhuriyar kamaru ne suke bata kashi a ƙauyen kumba anda al'amarin ya kai mazauna wannan ƙauyuka ga yin gudun hijira zuwa waɗansu ƙauyuka makwabtansu na tambayi alhaji dan asabe dan asalin garin kumbane kuma mai fada a jini a ƙungiyar na 'yan awaren ƙasar kan kuma sa har yanzu ake ba ta kashi a wannan ɓangaren. eh wato sojoji da suka je ran gadi gurin ne to she suka je she suka so ba ba mutane tsoro to ashe su yara 'yan ambazonian din sojojin ambazonian din ba su da nisa da wannan wurin shi aka bude wuta to wa'annan kuma bazonin suka cewa mutanen wannan garin duka su gudu kowa ya ta kansa to shine wayansu suka gudu suka shiga daji wayansu kuma suka suka gudu suka abin nan suka je ta hanyar jirgin jirgin na wucewa ya kwaso wayansu ya zo ruba su a nan abin nan a nan eh, banga. Eh, to yanzu ah, akwai asarar rayuka da aka yi ne a can bangaren da aka yi wannan bude wutan? eh har yanzu dai ba a samu labari tabbas ba sai sojojin kansu ma suna tsoron zuwa wurin don duk inda suka ji cewa yaran nan na nan so ba wani soja za a tura shi sai dai su je su nuna dai kamar cewa sun je amma ba sa kusan kan gurin sam eh ba su riga sun gaya musu suka ce su fita ba su bar musu kasansu su ai sun ce musu su fita su bar musu kasansu na sake tambayan mai bawa shugaban rundunar sojojin kasar jamhuriyar kamaru shawara wanda suke artabu da yan awaran dr suleiman Mamman. koya ya za su yi wajen dakile wannan harare da ake kaiwa a wannan bangaren? Eto eh a zahirin gaskiya dai maganar da har yanzu dai gashi dai abu dai yaƙi ce yaƙi cinyewa to a gaskiya eh, abin da zan iya fadi a kai saboda mu a kasar mu mun gaji ainihin zaman lafiya a zahiri dai muna shirya sojoji da yawa domin mu ga yadda za mu yi domin mu dakile su za mu yi kokari dai mu cimma burin burinmu kan kowa da kowa ya koma gida ba tare da ainihin mun samu wani tikas wannan kan kalubale ne a wajenmu amma insha Allah za mu san yadda za mu yi domin mu yaye wannan matsala Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru haka a kuma gaida awal sai kuma jamhuriyar niger inda jam'iyya mai mulki pnds tarayya da bangaren adawa ke zargin juna da tayar da fituna tun bayan zanga-zangar malaman makaranta ta makon jiya suleiman barma gare ka a taron manema labaran da suka kira a ƙarshen mako ne shugabannin jam'iyyar ta pnds tarayya suka bayyana ɓacin rai akan yanayin da aka shiga a 'yan makonnin nan a mafi yawancin biranen niger inda sannan a hankali zanga-zangar ƙungiyoyin fararen kula ke rikidewa zuwa tarzoma lamarin da suke zargin 'yan adawa da hannu a cikinsa kamar yadda shugaban reshen jam'iyyar pendes tarayya alhaji sama'ila hatimu mai aya ya bayyana yan kula da yan adawa gabaki daya manufar su guda ne kuma tare suka zamnawa tare suka shawarwarin su sun ɗauki kuduri a hali yanzu ko wani sati za su yi jorin gwano ko wani sati za su yi kone-kone wanda zai sa sawa mu ta koma baya kai har sun kai inda sun kace yanzu sun bar zanga-zanga da rana sun koma yin ta da dare su wayannan mutane duk irin hadisan da ka karanta musu duk irin ayoyin da ka karanta musu in dai ba manufarsu ba wadda take sun sa gaba ta cimma mulki cikin wani yanayi wanda yake haramtacce ba su iya sauralawa shugaban jam'iyyar mdn kokari annabo sumaila mamba a kawancen jam'iyyun adawa na frddr ya watsar da wannan zargi da ya kira maras tushe 'yan warar hula sun sha hankalin gwamnati ta komo saman kan wannan dokar ta ta ta ta ta kasa in kuɗi ta saboda talaka yana shan wahala wannan zancen daga masar gwamnati mu ina mu ina su mu kwambakin mu daban kwambakin su daban kenan in ka gane su dubara ta kubce musu sun rasa yadda zai yi saboda karshen ta ko sun zo karshen ikon nasu ne zo su ke kama kai yanzu haka al'amuran karatu sun tsaya cik a makarantun sakandare da jami'o'in kasar Nijar biyo bayan ba ta kashin da aka yi a makon jiya tsakanin ɗaliban jami'ar yamai da jami'an tsaron jandarma a lokacin da suke kokarin murkushe wata zanga-zangar nuna bacin rai a kan yadda mahukunta ke fatali da buƙatunsu a nan jam'iyyar pendes tarayya na cewa 'yan adawa sun kutsa a cikin eh, makarantu daban-daban sun hana ma yaran lakwal karatu ya bi hanyar taɓarɓarya kuma gwamnati ba za ta sa idanu ta ga eh, lakwal da karatu sun taɓarɓare a cikin ƙasar mu ta jamhuriyar nijar To kome masu hamayya ke cewa akan wannan tuhuma? In dubara ta kubce ma mai wasan kura sai ka gani na kama kame. Ina muna ɗaliban 'yan lakwal. Mu 'yan adawa ne iko muke nema. Ɗaliban iko suke nema? Su ɗalibai albashin suke nema. Akwai matsalar su da ta shahe su. Mu akwai matsalar mu. Kenan mu ina mu ina su. Mu abin da muke hwata Allah ba mu iko nan da suke saman shi. Kenan mu da ɗalibai hannun riga ne. jam'iyyar ta pendes tarayya ta jinjina wa shugaban kasa isu muhammadu saboda abin da ta kira ayyukan ci gaban da yake yi wa jama'ar nishar saboda haka ta gargaɗi 'yan kasa akan maganar son kasa a wannan lokaci na gogayyar kasashe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. to a gaida suleiman daga nijar kuma bari mu kada najeriya inda kamfanin man fetur na najeriya nnpc ya kaddamar da wani shiri na ilimantar da 'ya'ya mata musamman ma a bangaren ilimin kimiyya da fasaha daga shiyar bauchi ga wakilinmu abdulluhan muhammad da rahoton manajan daraktan kamfanin nnpc injiniya dr mai kantibaru ya ce manufar shirin dai karfafa gwiwar 'ya'ya mata da zaburar da su su shiga fannin kimiyya da fasaha an shirya shi ne domin karfafa wa yara mata gwiwa da zaburar da su wajen neman ilimin kimiyya da fasahar gere kere domin ya samu injiniyoyi mata wadda za su ba da su wajen ci gaban ƙasarmu Najeriya. Ya matan da za su ci moriyar shirin sun shaida mini burinsu. Sunana Hawwa'u Eshu Shu'aibu daga makarantar Central Primary School Harɗawa. Ni ina so na yi injiniyarin saboda na ringa haɗa abubuwa kuma ƙasa ce alfahari da ni. Sunana Fatima ina so na yi injiniya ne akan na taimakawa marayu da wanda ba su da ƙarfi. injiniya kore shiti magana gogaggiyar injiniya ce 'yar arewa da ta shahara a fannin gine-gine ta shawarci 'ya'ya matan da za su yi karatun fasahar kere-keren da cewa. Fari ina so in gaya musu cewa sciences din na fa su gani kamar maza ne za su iya su kadai. Mu muna so su yi engineering don kwazon nan da suke nuna role models mu 'yan arewa kaɗan da muke ciki ma mun nuna kwazon mu a wajen aikin mu kuma sunan mu ya fita a kowane gari da muke ciki ina so ki ga mun wani aiki kika yi fice akwai wata hanya a Maiduguri da ake ce masa Lagos Street to na yi gada gadan Lagos Bridge akwai 1000 housing units na roads and drainages na gama akwai bolori stores road, eh, roads and drainages network na na gama deputy governor's house a, project da yawa mai martaba sarkin misau alhaji ahmed suleiman ya ce wajibinsu ne su ga cewar an ba da dukkan goyon baya a wannan fanni. saboda haƙƙi ne mu kuma a kanmu mu ga cewar mun ƙarfafa zuciyar dukkan iyaye. abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya. To a gaida na musamman daga shiyar Bauchi kuma bari mu nufi jihar Oshun inda a yayin da ake ta samun takaddama tsakanin makiyaya da manoma kungiyar Fulanin jihar ta Oyo ta yi kira da a zauna lafiya a kuma yi koyi da irin dabarar da jihar Oshun take amfani da ita wajen sasanta manoma da makiyaya. Daga Ibadan ga wakilinmu Hassan Umar Tawubin Bawal da rahoton. Shugaban kungiyar na ƙasa Alhaji Sale Bayeri ne ya yi wannan kiran a tattaunawar da ya yi da muryar Amurka a Ibadan. Ina kiran gwamnatin jihohin nan gaba ɗaya ko gwamnatoci na jihohin nan da ita gwamnatin tarayya kanta ta duba ta ga yaya za ta yi da sauran jihohin nan su koyi wannan abun da aka yi a jihar Oshun wanda ya sa aka samu rikice-rikice tsakanin manoma dubu shida a shekaru hudu kuma har aka gyaggyara ba tare da wani ya kwarzane ba. Muna son wa'yansu jihohi su dubi wannan. Akwai wani abun da ya birge ni sosai a jihar Oshun. A lokacin da na iso jihar Oshun ina saduwa da al'umman Fulani suka fara mun bayanai wanda da na tambaye su ya aka yi a duk kasa Yarobawa nan jihar Oshun din ne ban taba ji wani rikici tsakanin makiyayi da manomi ba. Sai suka ce mana ai akwai wani kwamiti da shi gwamnan nan ya kafa a cikin shekara ta da goma sha hudu wato shi Rauf Aregbeshola. Suna wannan kwamiti din shine kwamitin zaman lafiya zamantakeya dai na tabbatar da babu tashi hankali wato peaceful coexistence committee Abun da ya bani mamaki shine a cikin shekaru hudu sun sasanta rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya dubu shida abun mamaki a cikin shekaru hudu sasanta rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya dubu shida kuma abun daɗi shine ko ran kaza ba a rasa ba taɓa rasa ran mutum ba a cikin waɗannan rikice-rikice na dubu shida da aka sasanta su dubi sauran jihohi a ce in an ga gawan bahulatani sai a ɗauki doka a hannu a yi kan yarabawa ko in an samu gawan bayarbe manomi a yi kan fulani to kaga wannan fitina ce ake nema kuma rashin zaman lafiya ne ake nema saboda duk wanda aka mishi haka shi ma an koya masa daukan doka a hannu to ba mu sa dau doka a hannu Alhaji Sale Bayeri kenan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To a gaida Hassan yanzu kan bari mu koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike more. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya? Allah ya sa haka Allahumma amin. A 'yan makonnin baya ne ministan ilimi a Najeriya, Adamu Adamu, ya bayyana da rashin jin daɗin gwamnatin tarayya na yadda ake ƙara samun ƙarancin ɗalibai da suke rubuta jarabawar shiga makarantun gaba da firamari mallakar gwamnatin tarayya da ake da su a ƙasar guda ɗari da hudu. wanda a shekarar bana aka samu karancin ɗalibai daga jihar Zamfara, inda ɗalibai 28 kacal suka shiga cikin jerin masu neman gurbin karatu a jerin makarantun. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a yankin jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara, Murtala Faruk Sanyinna. ya haɗa mana rahoto a kan dalilan da suka haddasa haka. A cewar ministan na ilimi na Najeriya Adamu Adamu, rahoton masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi ya nuna cewa an sami raguwar adadin ɗaliban da za su rubuta jarabawar ta neman shiga kwalojojin gwamnatin tarayya na ƙasar da kusan ɗalibai dubu tara idan aka kwatanta da adadin ɗaliban da suka zauna wa jarabawar a bara to sai dai a cewar rahoton yayin da jihar Legas take da adadin ɗalibai mafi yawa har dubu ashirin da hudu da ɗoriya da suka yi rijistar rubuta jarabawar ta bana jihar zamfara ce ke da karancin dalibai inda take da adadin ɗalibai 28 kacal da suka yi rijista yayin da ita ko jihar kebbi take da dalibai 50 kacal to ko me ya janyo wannan koma baya tambayar kenan da na yi wa shehin malami farfesa bello muhammad bada wanda dan asalin jihar kebbi ne abinda a hakikanin gaskiya shine akwai babban matsala ta shugabanci shekarun da muka ɗauka shugabannin sha'ani na ilimi ba shi ya sha musu kai ba abin da ya sha musu kai su laɗe ƙarƙashin ilimi su ɗibi kuɗi na jama'a amma a koyaushe za a ce ma ana gyaran ilimi za ka ce iske wasu lokuta makaranta da ranta da lafiyarta an kware mata kwano amma idan ka duba malamai daga na firamare shekara da shekaru ko an ƙara musu girma ba a sa musu wannan bai da tasiri ga albashinsu na sakandare ko an ƙara musu girma bai da tasiri da albashinsu sannan da yawa daga cikin malaman da muke da suwa har dai waɗannan jihohi na mu kebbi sokoto zamfara ba su ma cancanci a ce suna ma koyarwa ba ba su da ilimi na koyarwa ba su da ƙwarewa sannan kuma ba a koyar da suwa za ku da ba abin mamaki ba ne ko dai mutane su tashi tsaye shugabanni su su yi musu abin da suke so wanda ya dace ko kuma mu rinka ja da baya wajen yaudare-yaudare da munahuci na siyasa da iya sata wannan gaba muke a najeriya amma wajen ilimi wallahi ba ya mutu. Dr. Suleiman Shu'aibu wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama ne a jihar Zamfara kuma yana ganin cewa wannan babban abin damuwa ne musamman a bangaren gwamnati. Mun ji bakin ciki kuma ba mu ji daɗi ba duk wanda aka ce makaɗan ɗan zamfara ne da ji daɗin abin da ya faru ba na rashin a ce duk zamfara state kusan miliyan uku ko kusan miliyan hudu a ce mutum ishirin da shida kawai suka samu wannan ba ƙaramin ci baya ba ne. Wato wannan ya nuna a baya mu a baya muke da kowane bangare ta fannin a ilimi ma baya muke kuma duk al'umma ko kuma jihar da take baya ta fannin ilimi to wannan jiha ba ba ta kawo abun a zo a gani shuwa wa'annan shugabanni. Wannan lamari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatoci musamman a wannan yanki suke da awar baiwa bangaren ilimi kaso mafi tsoka a kasafin kuɗinsu na shekara-shekara. na ji ta bakin wani malami a jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto mansur isa buhari dangane da tasiri ko akasin haka su yan siyasa abin da suka so kawai a faɗi cewa sun yi yanzu bari baka misali da jihar sokoto a ilimi shi adda kashi mafi tsoka ga da kasafin kuɗin shekarar ta gabata da tawaga amma ka ka bincika kashin kuɗin da aka yi ga ma'aikatun gwamnati ta gani akwai ma'aikata guda wadda za ka isko abinda ta ka amsa na kuɗin ayyuka ya yi ma'aikatun ilimin mu guda uku yanzu bari ka misali na sakkwato ma'aikatan lahiya duk da yake ma'aikatan ilimi ta yi ta budget ta yi ta yawan kaso na kasafin kuɗi za ka isko abinda ma'aikatan lahiya ka an saka wata na ayyukanta ya yi abinda ma'aikatu uku na ilimi ministry for basic education ministry for higher education da kuma ministry guda eh, of science and technology za ka isko kashi ɗaya bisa goma bai kai ba na abin da aka ba ma'aikatan lahiya misali wanda yake shi ya nuna cewa ba da gaske ake ba an da rubuta ga takarda dana don jaridu su ɗauka su ce lallai an ba ilimi muhimmanci amma ƙasa ba a ba shi wannan muhimmanci wanda yake irin waɗanda abubuwan suna kawo tarnaƙi ga ilimin saboda haka in haka gaskiya ke an ba ilimi mafi kaso to dole ne wurin ba da kuɗin ayyuka na wata-wata mu ga cewa lallai ma'aikatan ilimi ko ma'aikatunmu na ilimi cikin kowace ma'aikata an saka so yanzu in kana cikin sokoto ka ta yi in ana iya haɗa maka ka bincika ka ji abinda suke cewa monthly allocation ni aka ba ma'aikatan lahiya ni aka ba ma'aikatan ilimi gaba ɗaya kai ba ma shi ba za ka isko wani bangare na ma'aikatan lahiya man ya yi ma'aikatan ilimi an sa kuɗin wata-wata na gudanar da ayyuka. na yi kokarin jin ta bakin kwamishinan ilimi na jihar zamfara akan lamarin to amma ya ce da ni in ba shi lokaci domin kuwa sabo ne shi a ma'aikatar to amma kuma na tuntubi babban sakatare a ma'aikatar shi kuma ya ce ba zai iya magana ba tun da akwai kwamishina to sai dai sun yi alkawarin zantawa da ni a nan gaba. Ba sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna mika godiya ta musamman ga wakilin namu, Murtala Faruk sanyin nan sai kuma wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don zan miƙewa. To a gaida Yusuf yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Hussaini Abba Damban inda ya ce salam muna Allah wadai bisa harin da mayakan Boko Haram suka kai a wani masallaci a garin Bama ta jihar Borno. Allah ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu su kuma waɗanda suka jikkata Allah ya basu lafiya. Amin. Sakonmu na gaba shi ma ce waye muna tur da Allah wadai da harin 'yan ta'addan kungiyar Boko Haram suka kai a garin Bama. Sako ne daga Buhari ya hayya Inguru. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai gambawa daga jihar Gombe, Najeriya, inda ya ce, Salam muryan Amurka, zan yi amfani da wannan daman domin in yi kira ga 'yan uwana talakawan Najeriya. Ya kamata mu daina gaggawa sannan kuma mu dinga tunani da nazari a kullum. Domin masu iya magana sun ce shi tuwo sunansa tuwo. Ya kamata mu yi nazari wajen jefa ƙuri'anmu. Sakonmu na gaba kuma waye? kama sanato Dina Malaye bai zo mana da mamaki ba domin tuni jami'an tsaron ƙasar suke neman sa Muna fatan hakan zai zama masa darasi. Sako ne daga shugaban kungiyar muryan talakawa na reshen jihar Katsina, Comrade Sani Shaga kofar kaura Katsina. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Musa Harande Asuba da magaran Nijar inda ya ce to gwamnatin ƙasa ta Nijar yanzu dai za mu zuba muku na mujiya mu gani. 'Yan uwana 'yan farar hula waɗanda kuka kama za mu ga me za ku yi da su. Sakonmu na ƙarshe kuma cewa suka yi hakika harin da ake zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram sun kai a wani masallaci da ke garin Bama a jihar Borno inda suka hallaka masallata shida wani abin turne da Allah wadar da fatan Allah jika waɗanda suka rasa rayukansu sako ne daga Usman Shitu Mahuta da ya kiri jihar Adamawa. To yanzu kuma ga Hafsat ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron zai iso Amurka a yau Litinin domin ganawa da shugaba Donald Trump a kokarin shi na shawo kan shi Trump ɗin ya bar dakarun Amurka a Siriya duk da cewa an murkushe 'yan ta'addar isis tare da kuma shawo kan shi kan ya tsami kungiyar tarayyar turai daga cikin kasashen da aka saka wa dokar haraji kan karafa da dalma da ake shigo da su amurka Malama Kate matar yariman Birtaniya William ta haifi ɗa namiji a yau, yaron wanda shine ɗansu na uku, an haife shi da nauyin kilo uku da digo takwas. rundunar sojin ruwan libya ta bayyana cewa ta gano gawarwakin 'yan gudun hijira goma sha ɗaya tare da tsiratar da 263 a yammacin bakin tekun libya 'yan gudun hijirar sun fito ne daga kasashen afirka da dama libya dai ita ce kasar da 'yan gudun hijira suka fi yawan ratsawa kan hanyar ta zuwa turai Wata kotun ƙasar Belgium ta yankewa waɗansu mutane biyu hukuncin shekaru ashirin ashirin a gidan yari bayan da aka same su da laifin kai harin ta'addanci da kokarin kashe wasu 'yan sanda a lokacin harbin kan mai uwa da wabi da suka yi a watan Maris ɗin shekarar 2016 a birnin Brussels. babu ɗaya daga cikin mutanen biyun da ake yankewa hukuncin da suka halarci kotun a yau litinin Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa Amurka ba ta yanke hukunci akan komai dangane da Koriya ta Arewa ba. Gabannin ganawarsa da shugaban ƙasar Kim Jong-un yayin da Koriya ta Arewa ta dakatar da shirinta na ƙera makaman nukiliya. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma. Hafsat ɗan mai Da Julie lesas Gresham da ta ba da umarni da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato injiniya Bill ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yadda akan saki manya idan aka kama su da laifi a Najeriya. وسلام